caramba, caramba. Gaisuwa ta musamman zuwa gare ku dukkan uwa matasa da ke biye da shirye-shiryen studio Kalangu sau da kafa musamman ma wani shirin na labarun matasa mai zuwa muku a kowane karshen mako masu gabatar muku da shirin ni Fanta Shamsu ina tare da Gorata Samira Ruwafi. Barka Samira kina lafiya? Lafiya kalau nake Fanta. Lafiya kalau nake Fanta. Da fatan duk ƴan uwanmu matasa suna cikin ƙoshin lafiya. To Fanta yau da wace tsarabar muka iso mu ƴan uwanmu matasa da shi? To Mira a cikin shirin namu na wannan maraicen ranar Lahadin tarihin muhalli ne a gidan gaba ba wanda ya zamanto shiga wani yawon wayar da kai da aka yi zuwa ga matasa 'yan lakwal a jihar Agadez. A cikin takaitaccen rahoton za mu kawo muku tarihin wani matashi mai suna Abdullahi Yansambu wanda ya shahara wajen zanen kayan sawa na maza. Sai filin na wasannin motsa jiki da ke dauke da wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka. Mira kungiyar Sukut ta jihar Agadez ta tsara wani zaman wayar da kanun matasa akan cutar COVID-19 a cikin unguwanni guda 25 na jihar tasu. Haka ne Fanta, kuma sun yi shi ne domin ganar da al'umma mahimmancin matakan kariya akan cutar. Jan hankalin al'umma na tafahimci gaskiyar cuta mai sarke lumfashi coronavirus kuma ta samu bayani akan matakan kariya shine mahimmancin da matasa 'yan mata da samari na kungiyar Sukut ta Agadez suka sama gaba. ba kamar su dinga kare kansu bisa kan matakai fannin cutar na coronavirus burin shine mutane su sani wannan cutar gaskiya ce ba ƙarya ce ba mafi yawancin dai al'umma suna tarban mu da hannu bibi kuma muna kwatanta musu ga abin da muke so su gane cewa wannan cuta akwai ta wannan sako ya shiga kunnan al'umma sosai kamar yadda hajiya zara ta faɗa da muna cikin duhu ana cewa akwai ciwo ba mu yarda amma yanzu da sun zo sun kwatanta muna mun dan gane yaran ga Allah ya musu albarka da sun zo sun kwatanta muna mun gane wannan na dan kiyaye Allah ya kare mu a cewar al'ummar wannan farfagandin wayar da kai da bada labari da matasan iskut suka yi ya kawo karin fahimta wajen kokowa da allobar ta coronavirus har yanzu muna jihar agadez inda kungiyoyin kariyar muhalli suka shirya yawon wayar da kanan al'umma akan illolin ledodi kwarai ko fanta sun kwashe satuttuka suna yawo a cikin makarantun boko na jihar suna nuna wa ɗalibai yadda ake amfani da kuma juya ledodi makarantun Makarantun firamare da koyon aikin hannu na ƙaramar hukumar agada su ne wannan rangadin ya shafa wanda manufar ita ce kar a ga leda ko ɗaya a bayanin Abdu Musa wakilin gaddagad na ONG mai kula da lamarin shara. Ko ina idan kuka duba a cikin gidaje da kasuwanni jama'a suna amfani da leda sosai. Ba san cewa wannan leda tana da illa ba ga muhalli da kuma abinci. Bisa wannan ne muke wayar da kawuna a cikin makarantu. Na ganin cewa nan da shekara shekara ba leda ko A ganin 'yan makarantar da ma manyan ɗalibai da suka amfana da wannan horo hakika ya kawo canji a cikin halin aiwatawar da suke yau da gobe. Gaskiya wannan horon ya sa mun gane haɗarin da akwai tare da ledoji. Tun da ni ina daga cikin wa'anda ke amfani sosai da ledoji kuma ko da yaushe ana gaya mini. Amma yanzu da muka samu wannan horo na gane yadda ake amfani da leda da kuma yadda ake iya adana leda. Wannan tawagar rangadin wayar da kai za ta kuma tuntubar wasu matasa dubu goma sha ɗaya. A fannin ba da ilimi nan ba da jumawa ba ɗalibai za su tsunduma a cikin jarabawa BOPC da taba fannin tsalle-tsalle. Ɗaliban garin Gaya sun tsunduma a cikin shirye shirye Ai har ma malaman nasu na fannin tsalle-tsallen wato APS ke taimaka musu ta hanyar ƙara musu darasi sai ma kun shi a cikin wannan rahoton. Muna yin guje-guje da kyau muna gudu na fanfalaki da kuma dogon tsalle da tsallen sama sannan muna motsa jiki wanda ake kira gymnastic. Wasu daga cikin abokanmu ba su san shirin abubuwan da wasan gymnastic ya kumsa ba. Muna taimaka musu wajen yin wannan wasan motsa jiki na gymnastic. Fanta sai kuma takaitaccen mu na yau. Wai tarihin wa ma kika ce kin samo mana? Ai kamar yadda na faɗa miki Mira takaitaccen mu na yau na ɗauke da tarihin wani matashi mai suna Abdullahi Yansambu. Shekarun shi tara kuma ɗan sa kai ne a cikin zanen kayan sawa na maza tare da kamfanin shi mai suna Yan Steel. Bar da in bar ku da wannan rahoton. A anguwar Meka da Zel ta nan Yamme a nan ne shagon Abdullahi yake inda za ka da guntayen kyallayen tisi riguna da manyan gari da aka wa face tsaf kuma an lumke su yadda ya kamata wannan yanayin ne matashin nan Abdullahi ya shimfiɗa a masana'antarsa tun shekara 2016 bayan ya bar aikinsa na ƙwararren masanin kimiyya ta fuskar sadarwa domin ya tsunduma ga sana'ar ɗumki. Koyaushe na kasance ina mai gurin zama ɗan kwangila. A farkon shekara 2016 na taɓa aiki. Na gwada amma bai dace da ni ba. Na fara kasuwancin yadi jama'a suna suna ce min suna da matsalar mai dinki. sai na ce zan yi ƙoƙarin buɗe wani karamin shagon dinki. muna sayan yadi mu ɗinka kuma mu sayar. Sauyin da Abdullahi ya yi ya ma makusantansa zahi da basu su fahimci ganewar da abun da mutum ya sa kansa na iya bashi karfin gwiwa nazartar da mafalkinsa. A rayuwa na da jama'a ya bani wahala. A farko jama'a suna ce min na bar aikin da nake samu sosai. Sai nake ce musu su bari ni na na san abin da nake yi a cikin 'yan uwana akwai masu ce min na tsaida amma ni kullum guri na shine na bude kamfani na da kudade na na fara na fara ne da madinki daya a lokacin ni ne shugaba ni nake guga ni nake shahe-shahen gidan sannu a hankali dai har na samu na ɗauki wasu maɗinka. A yau shagon nasa na kumshe da telolin ɗumki guda shidda yana da masu koyon aiki biyar kuma kowane mako yana ɗumka gari tala talatin da kuma riguna kimanin sittin. Ɗaya daga masu koyon aikin a wurinsa ya ba da shaidar kulawa da Abdullahi yake sanyawa a cikin aikinsa da kuma kyaukyawar hulɗa tsakaninsa da ma'aikatan. Muna jin daɗin zama da shi. Ma mun aiki yana biyan mu. Kuma da sanda nake son kuɗi na tambaye shi yana bani. kan aiki babu wasa mutum ya kawo ana kokari a biya mashi aikin shi wasa dai sai dai a yi shi tsakanin mu da shi dai a yi dariya matasa da dama masu sha'awar girkin kamfani ba su sa hamzari sosai domin samun haɓaka alhali ko wani karin magana na cewa wanda bai kasa da komi ba bai ya komi yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka sun tsaya cik tun da cutar covid-19 ta yadu amma a turai cikin 'yan satitukan nan suna komawa fage sannu-sannu duk da ba a bari mutane su halarce su shi yasa taron kungiyoyin wasannin kwallon kafa na afirka wato caf ita ma a nata bangaren take ta zama tattaunawa domin sama ma wasannin afirka mafita masu kula da kiwon lafiya 'yan wasa suka yada wasu takardun ka'idodi masu shafi 27 domin kare 'yan wasa da masu horo kuma da duk waɗanda suke wajen ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa na maraita wannan ranar lahadi mun gode muku yan matasa da lokacin ku da kuka bamu za ku yi sake sauraron makan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel